Majalisar ta amince da wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin ne da ƙari domin a ce wani sanata Barau Jibrin wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na majalisar dattawa an yi kyakkyawar nazari kafin a ɗauki wannan mataki. Dama shi shugaban ƙasa a yadda da ya kawo ya kawo akan biliyan 895 naira to kuma bayan an gyare-gyare aka samu karin wajen naira biliyan 80 da wani abu ne to eh, wannan dama shi tsarin demokradiyya shine shugaban kasa zai kawo tunaninsa akan abin da ya shafi kasa to ke kusan majalisa za ta duba ta gani shin abin da aka haɗin nan sun tafi daidai da irin bukatun kasa ko da gyara a kai ma'ana dai a tantance a duba to a cikin tantancewa sai magankan cewa akwai waɗanda ya dace a basu kuɗin ba a basu ba kasa an ce dan adam ta da yake bai cika goma ba Ko komin basirarka komin tunaninka to ba zai a ce za ka iya yin komai da komai ba shugaban kasa babu shakka fara shugaban kasa ta yi kokari ta yi abin da ya dace ko shi ma shugaban kasa ya sa basira cin abin da ya yi rawan gani amma kamar na faɗa to dole ne ya zamana inda ka tara mutum ɗari uku ko ga ga su yan majalisar wakilai su ɗari uku sittin kuma ɗari tara to za a gan dole ne a gano wani abu wanda wataƙila an manta ba a saka cin abin da shugaban kasa ya kawo ba. to ko bangaren zartarwa sun faɗi inda za a samu waɗannan kuɗaɗe har ila yau ga sanata barau jibrin. sun faɗa akwai wurare kamar akwai asusu daban-daban waɗanda kuɗaɗen da suke to kuma sun faɗi inda za a je a samu kuɗaɗen wanda za a haɗa ga baki ɗaya wajen biyan wannan buƙatu waɗannan buƙatu da aka riga aka lissafa a cikin wannan kasafin kuɗi. To sai dai game nazari a al'amuran yau da kullum kuma ƙwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed getso ya tsokaci akan batun yana cewa kai wannan ba wani abin a zo a gani ba ne kuma ba wani abin madalla ba ne ga 'yan najeriya gwamnatin nan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tun da najeriya ta samu 'yancin kai to amma ai abin da talaka yake son gani da kuma shi dan najeriya shine ya ga abin a kasa jami'an tsaron najeriya ba abin da suke iya kokari illa kawai suna kokarin su kare kansu ba wai su kare al'umma ba kuma sannan idan an yi samu saɓani an yi abin da ba daidai ba a ɗauki matakin babu sani babu sabo a lokacin da yake jawabi akan kasa kasafin kuɗin da muhimmancinsa ga ƙasa musamman akan sha'anin tsaro shugaban majalisar dattawa ahmed lawan ya ba da tabbacin majalisa za ta sa ido sosai domin ta ga an yi amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya